o wasallina allah don mure ga kamma wa allah gana subhanahu wa taala rabularshi karim ila allah ganon taxo khairi ta gaya yella allah gana barkero digamu gondi yella allah gana digamu kuña udangani kande fonuya kata aljannai allantonya yemmunga kubenu ga diga mun poce sirenterin kana iga sankono tiya ken palle maren mu ke barkin te kamma tirin kanu iga na yalallagana barke lok no gondi allah subhanahu wa ta'ala ramaga gemmen yango dangani lenki o ti allah subhanahu wa taala yidenga ara hinne na darsu keɓe o gara joppa na timmandi allah ki ta yi oroke taaxe be kundu oga noxondi lenki gani o taaxa naxatandinga ayano darsu dinga. o taaxenga kitaben kamma a mun naxantengani wajibin an islami su kamma an ga birniya an na kitabe ke an na tu ni kitabe ke ni fayi a jumgintin tinnati ti hadamarin min Allah subhanahu wa ta'ala a garanta taga ke kannibe kamma an tagi mana an tagi yimme kitabe ke jumgintin na ti kenyai boyni allah den palle wogana kutu kuɓenuga kitabu kunogondi ti kaman nen yide nga ano demanogo dinan kurosini aganta bonno mogonɓe kitabe kegani nawaqid lislam لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة أيا غني كتاب غادي غامنو سلاما غنبن في نندي silamaxu i guruje finu ari ila laxuse finu ana finu ɓenu igana sagati silamin maxa migana sagati silamaxun dina silamaxun bonondina yelallagano silamaxuntanga noy meni jatuntanga duna kero laxara allah raña o digamu darsu dangintendi ah, kitabu ngumen ngara islam islama gun ku bono finu agara hi hana kebe ko no gondo diga mu kenya no gondi lenki bi idnillahi ta'ala alla gana ane wondi o diga men ngatelle katta fi fillandi kebe agara kebe sugandi nari kitaben no gondi sheikh rahimahullah ati fi naqid الثاني ani fi fillandi be ga har mare min islama gun bono dini لكن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا أتي سربغنا تنتو فوري wari ألا نغا أغرى فوري fo ألا نغا kempi aga nyagana kempi aga lagadu kasini kattai aga de murnu kempi maga aga tugina kamma adi tuwanunge badnantan kaman kahira kwa ijma'an توانو رحمهم الله تعالى إدقامو شيخ كيرو كناقض هلا لنغل إتماني قا فرقنا كيرو هناك نغا إتي فرق بيجي نغا عيني ذكر الخاص بعد العام شيخ nga digamu hanan di adigamu hilla kapinyano on kinni shirkinya umuman بنوعيه al-asghar wal akbar a mu hilla kapenya kama tino num pilliya aho tugunni ada ho hore kim palle non ga logon dindi boy na diga mu kama yere ari diga mu hotan di kenni mani kenna qirqirin dindiya ayani ku hinu bi na gara ku no na fi Allah na subhanahu wa ta'ala ma fini warando allah naga subhanahu wa ta'ala anga ga lagadu kasana katti yangi nyagana mangi trindini anga kanjunde muruniya manga tugeni kamma annan kana ko nan dittuanu ngibad nan tan kaman kahira huwa tuanu rahimahumullah iti ittikhadul wasita yanqasimu ila qismayn itina na fo wutu ma fo na wutu nan tinto kattai katta allah subhanahu wa ta'ala ma nan tinto ti tempo e katta allah subhanahu wa ta'ala nyando allah naka subhanahu wa ta'ala ita ta'andin katta kandin hillahi awo hana na warando allah naka kebe an ga dankana huna no gondi ti arwan na hana marawan toro no diga min tan nanti kini hilla kapenya na fo warandu allah na kebe an dankana gun tinga nan ti arwan toro no marawan na hana kini hilla kapenya ijma'an baina ahli ilm hillandin ni man ya na fowarandu allah naga subhanahu wa taala kebe allah subhanahu wa taala gara warodinaga kengani annabi ñimmunga idinan kiñandindeni di kenni wajibinna nan kahiraxuti ken nan barati kenga nan martambalaxu kempi noxondi ken xani kahiraxuña awo hanandi maniya na fowarandu allah naga subhanahu wa taala kebe allah gama warano na ñille dankanaxunu ken nan nantara wanna hana mara wan torno kenni kahidaxuña kenni bani a man ya na foka warandu allah naxa keɓe allah gara warannonga gani annabi ñimmunga dinan dendi iti kenni nya haramarin min ma farla ñanan nan nandungeti kenga nan kahira ko kenga ma nan martambala ko kenga manan barati tunne ken qani kahira gunya ila Allah gano tangano kisai an gana ki hailen ki anno ninga bin nisri nyen kamma to anun tili ahammiyati hadha al-amr kihi hi hammin ke be gane ahammin ta gundan ngani kitabun gume kira hina raga na tokki agar hilla ka pillogon de ke be hina ko kitabe ka ke hina tokkai kingen wasitanga itili ma da kinna to an gana obile ke mo gompai an nan yino bati ku sun no gonda an nake no nin Allah no gonda ti to gonu ngai ganta bana agar kinya raga mara ga sannan ngani wasa'ita yad'uhum ati wa yas'aluhum ara su'al liti ara shafa'a liti ara tawakkul liti ku sun no ngai ga no gonda ne ku sun yin har marre munyado Allah naga surungi wallan no ngai gi wallido Allah naga na Allah subhanahu wa ta'ala mi nyamariya maana arinyamariya yaaki akamma idatu bakka kunya ida yaaki tana di allah ga malaike be kengani hilla kappen kallenga bal tuwanun titi sheikh kira amsila nu ñaka fere wa illa nunin ta ñemene biren noxondi yogonu agangaba hadamaren mun noxondi ga golle bi dabar imma ina kabura dun ko ñawallido allah naxa ma na kunya wallido allah naga gane kabra dun ne ma faati ma kinga he na jinna nu ngarido allah ga ma kinga he a kite bire pola atendi suronga ido iga malekanu ngalido allah ga bal hinun daga nan kin ila daraja yugun na yittun do ko tunya walido Allah ga bal haramarin mun daga nan la to ila daraja ini haqqilun ya walido Allah ga wa hadha min akhbariha to an bikam mutinda suya. anna soro ñina lenki haqqilu ina kuñawalli do allah ken mogo serenga haqqilengalli do allah naxa bire be gana diga munite allah subhanahu wa taala ayanunga anta kayinite ayanu kani haqqilen ñawurundini kun kam ma gana gima gema haqqilenga wutu agama gima haqqilenga namugu keyente ke ke wutu ikema dunge ya anayi ka kaman pe hari haqqila kora dunkonundi sakadi ke ananya tuwanu dunkonu nogondi Kamu ngam pakle kanangan ke hino hinogondi itani surayi anaga hada hadamaren mundi Abu agusunin karkay qala alla bin tawalla anna alla ayango serendangana annamugonanti kemmadungetati haqlenga pagaram pakle warandu alla naga anga haqle ke aragana anga ya sugandindini anga kayni haqle ñadangani aneka kain kayan potimmanten nya alla nangani subhanahu wa ta'ala ita itawa gelli ken gondi ka o gara misalu kubenu ko kummodin talba o digamunu kubenu ga sonin karay idan modin talbo wari do allah naga fi kulli shu'unihim wa fi kulli ahwalihim anna nasirin anta baka katta war anta baka katta homurranga war jagen murindendi illa bakkati modin talbo ña hina ina tuppu tuppuni yogunu dabarangani baganuma ma nasinu inati jahin sahaye ma hitanano ina kunkinay sabunu hagara kumodinta talba warido allah naga awa gilli ken nogondi de awa sonin kara kadi anta ñemene kennoni bana anta tille saharendi magana dagati magana a battenga awa gilli noni ba anta yakini magana bogudiya battenga man bugudi yay tan ken pakkate ana kadi kugolu sudabarni anoninta ñemene ogana tona yirga balgi honda ganan ke digiri hari hiju be gani hijunga allah subhanahu wa ta'ala ka ke jurande anda tillai man bugudi yahina tay amma kan bikenga laminen tugunya gana rono karangundi ni karanyenya joppa bire kebe agi noni siren kamma allah subhanahu wa ta'ala gara taga ken noni be kamma ina kenno na raga ina megende kinna sinu ku ina raga kata monte algo nan tana haqla lingin nasin da bararanga brike ba allah subhanahu wa ta'ala gara kem pakli raga na sugandi na haqli kiraga na sorogo na haqli kiraga na timmandi ina kem pakli raga ina bundi ku nasinu ke boy na tilli qarla nyai rube ku gana to kada kunya wari do allah naga ina tuge kun kam mananti kunya ni ban yugunu arawai ku kun su tar da dir boy ni makin mo kwa hina kin ka gab gab gab nya nai na hanga bin nyam bonno da batte ngaro kempiya idan kun sura i gawo maganunga agan gaba kan to kilun to dai bal kin bani he anna yugunu qani no ngai makkan be kengari ikun kallen nan to gara kebe yo ha banu do kismonu maga kem nyani kan kai do allah na angana akhiri kata allah subhanahu wa ta'ala dina nganta dungini oro haban do kismanu nyukundai kulai dina kurbanu nyari tini katoi ku digamu di mini na kunya kunno hajara ku haban do kismanu ar kunya wari do allah na wal iyad billah ho khasun do allah na gama nyandi batubane subhanahu wa ta'ala jalla fi ula idan ona dan nanti kini nonu ay inga sunin kara karwa ñanonti tunuranti yiriganogi ñamana har mari misu an ñanan pakai an ñanan kallin awa gelli kun nogonga anna ñino sonin karo duwangu nogondi wolohona yerettininke sir o di nogondi anna mogo timmadin pama barkenga ti alkaba nga. kendi menu duwangen na ganta nyemene bali yogoli mini huttamponun karono ken nogondi a iga kunga lido allah nanga duwangu ku nogondi iga ke a jikkinanti duwangu kurantai halasini allah dangani iduwangu kurantai sirono migana kuwa kerkere digame ke nogondi bal wasala bilbad kini yogonu kiñe degeredi arantay dugana duwana abadan tan tan awuyunga tandume tanyere tancike ma, hoɓe gan kasema hoɓe ga kengure duwana na allah bane ko abadan mana kuradiya akhi fillah to anunti ita har marmi ɓe gana daga maga sigi lagarunga tullantaxay allah subhanahu wa taala bane konne hinu noxondi magana allah subhanahu wa taala tagi kumonya kahiyinum nogonda haklinna karu tenkunu iti kenna gelli garama jigakundo hala kiyentagumancenya hadamaren min nogonda billaga kala allah subhanahu wa taala ida dallenya iti allah dali kitamin lagan kallanka subhanahu wa taala ati wa ida dhukira allahu wahdahu isma'azzat azzat qulubu alladhina la yuminuna bilakhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أتقال الله سبحانه وتعالى بأن رغنا كرخره كرين دين دوان ين دو هاجون كتين شنو غندي إذا ما تننكو الله سبحانه وتعالى تنين هلا كبانو isundo غندي إذا liixini kempi noxondi iga sondo liixina يعني yañangiya bal towanonti itenta kempene kinga ti liixiye kitellamaga bange ye sondogana kon nanti kereke torowa waliyadu billah ani ho kahide ida allah subhanahu wa taala bane a kerkere ma hinnandi suka hay kanda toro kari allah bane ñaga maga hotana ka hay maga sarna barke raadi maga alkaba horoma raadi maga hotanaro hotana raadi maga karammogo barke raadi maga karammogo horomanaadi ti allah bane anga laytintoye mur nan naltintoye mure tat amaxa gutonga toxonunga maka ngollu sirindo hutaranuya kina ken coro nantir hitana ina ti allah banay ma hotara ka hay bi ga diga ma tin tan nan likatin kayit imatan nan ki habaradi matan nin karam horadi ki allah bana kin be wana bana kirkare kini torona kai gana hotana khiri wa idha zukira alladhina min dunihi igana hotana khiri ken ga hiti allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah allati idza hum yastabshiru an kallan ka subhanahu wa ta'ala gana hotana qiri atanna wara ga sondo nyurweni aga nyagalini tuwanunti ken nyagale tilla maga bange aye sonnogon kani allah gati idza hum yastabshiru busraki walla yagendiya aye sondiya anna walla aga nganyunkeni aga noruno igana allah kunadangana aga toruno iti wahadha yattaridu fi hali ahwali lmushrikina jamian iti kini fawurnu hilla kappanu sunnonin kamma igana allah koydani torona tuwanon da qaida go ko ke nogondi itin sere begami jaten kabura begami jaten kabura lagana halasindi allah dagana sinundi allah dagana billaga kalla ita allah subhanahu wa taala ntan jaten kaburancenundi nankara halle natage digameke bigami jaten kabura agama sinon bi allah danga na khalasin bi allah da billaga kalla iti akara hadi allah subhanahu wa ta'ala anta jaten kabura anta khalasin dini anta sinon dini kan kandi kani jaten kabura nga briyen nogondi aru kandi kani jaten kabura nga kallen palle iti jaten kabura ni mani kendi sondo menyai ولذلك درج في لسان الحكماء iti alqu iti assuduru quburu rijal iti sondo mu ñaani yugun qabra nu ngay bire noxondi man na ke sonde me raga na ni na senondi allah ngani subhanahu wa ta'ala na allah bani ronu nganna maga hotana rona ga manya allah subhanahu wa ta'ala angara hotana surunu nga atunan da amma sinondi allah da makhalasinya allah dangani subhanahu wa ta'ala jaten qabura kallem palle ken ni qabura ke qabura ke biga nyendi ay anga makki senondi anduna ɗum bire ken nogonne dankalaku nanti allah subhanahu wa taala tan kabura temurundi nan kam mankara halle mare mu kalle ki kota ne yoga kallen ko da ma ñimmina yogo kallen ko yogo an anna mani terin kana ke taba. ne manginne simma ku ga wandi kalluku ko nan man yin ne ga wandi kalleke an sornagani mogonɓe ma ko tari nan kanta ñini ba. imma inan ka kallen koyo gudangani imma inan ka kallen koyo gudangani ma yugunan kallen koyo gudangani anta bakka ken nogondi kindi kira koy nanti qoron durgo to billaga kinyene ko alhala no wara ko nanti sonin kara problème limaniya breke bo gara ko hinu nogondi igonne nun kam ni seni tiya wurondo kiye ayando huti gari katto suhuru nogondo gollu nogondi ayille hutu nan ta nantaxo sonna mun nogondi kita hayno ñay waliyadu billah illa lagano jatin cenondi illa lagano jatin kabran kalasindi bane dangani subhanahu wa taala kengani sunno menga akan kawna kalasi allah bane dangani illa lagana kalasindi dangani subhanahu wa taala oti ke duwange nogondi de anna kañino sonin ko maxay gana ko konnomina hotanaraadi tuwanum ti ne fi kitabillahi jalla wa ala iti allah ma hadamaren mun kiri katta hoy nan mpungu duwangi nga ikitaben nogondi iti batiye kesuyi duwangi ne imma na nya kayen duwangi nga ayani batiye nga wa imma na nya pirindinde batiye nga anta baka kenno imma du'a mas'ala wa imma du'a ibada asuni ke anta baka nogondi sallidimeenu kunni du'a'u ibada kuni maniya kuni kunni bate ñatirindindenga nampajun koy allah in kullemme idi kunni du'a'ul mas'ala ñayi bane ka surunu bane nogondiya kenni kandiya du'a'ul mas'ala idi kenni tirindindenña du'angenga anta bakka nogondi awa kennugaadi barki ñimmeɓe sonin ko ngarragadi oga malini ke barke be na ko wurundo ke o binne garo no barke ke men na diga me o o ko dar sudangi te go o tine ngi serigan ci ga duanga duangi kin ko nda ko sa diga mburen ko nan kayndi so nin konta me so khini sharqan wa gharban nan ti ki hakle ki nagas ya turi ndi ya ko sikat ki ngana ya sar na kayndi nga sama ti ngana ya kayndi burenga usako yugun kainde ma hita na kusa ku duwan ngin nokon inda mi so ngin ndika hakle manya kinna horo hayni rubbama kini mi qurna katuma qurna hitana da barade tayyib amun gunanti nan di tengu kalra Allah nga duwan nan kainda nokon ko mi gente wa rubbama tuwanunti la yasduru illa min ko gara ko mo serbi hakle ke problemu ngai wa ilahu hakle nti hantengen na naxa siganta haqle suwantake gole dabardi kima sere bane kebe ga dundaraxu allah kamma kebe ga martambalaxu nan ko kiye martambalaxu soho kitenga koni a xoni agaroti dabar ko mungu nanti hitanawona gan burunta ke kendimani woga kubenu wallo do allah naxa duwangu ku noxo digan xannuku kuña burunta kayinde ke boyni kayinde ke ga ñamoxo moxo a kappa minal minal kabair kana hota na warodo al na gaduwa ku no kendi shirkin yayi wa hada min talbisi iblis annan hin yugunano maga uga kawaniya hin tanano maga on ta kulle gar hoga ne qiyale kunyan burondo ga kawana ku beniya ona ile kata barke ke bogar je pasonin ke diga men ke barkan na mukawrun do kiye iga ke barkaroni duwa ngun no gondi liga barki murni katta kusarno ay kala halle ma hari branton no gontin charron barkenga ma har kinga higa barki murun ki qaram mo onui liga barki mon ti kaba nuya man qaymini barkenga boin arabun qadanya ni ke barkiya al baraka man qaymini tuanun ti barkenya ni kathratul khair wa ziyadatihi wa istimrarihi idi khairin boye araji de ara dume kenyani barkinga كيتي كي بركي كنولي كي لو كومغ أغمانيا الله سبحانه وتعالى كي بركينا الله سبحانه وتعالى بانيا مغا أغمى بركي اللي نقب ولذلك الصحابة إقرأ الله فارنغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرأ ورنا انت جنياهم بوغين بكادر مموري إذا ورا جينو بكادر مموري جنياهم يعني مني sahaba nun cigila samantuiga kawe ken allah fare subhanallah aya gar tawhid be karangondiya ati barakatu min allah boni keni heyri ñayi yaxe ji ke xaya jiide namene yaxenge xaya jumena allah farendi sagandi katta allahy ikhlasa litawhid atirengani ati barakatu min allah ki heyrina gilla allah subhanahu wa taala xamay kawi ma annabi ñimmaxungalawa kalla homa barke no nogo ndagamaña allah subhanahu wa taala tay barke kin sere allah gama tay barke rono ho gondi na jida gondi na no nogondi allah subhanahu wa taala gama kitay ay sahabon ku ti nanti karamuru allah maga akitina kin allah maga subhanahu wa taala kin khairu nogondi allah faris sallallahu alaihi wa sallama kin yakuni koni no gondi anati wal khairu kulluhu fi yadayhi ati kheri ke dammanne sunan kinya kittendi subhanahu wa ta'ala ti sar sukittendi mare mi kenda sarndo hotana maga barki be gando sarnan naga ya ha mu kenni maniya agaran yamar yamar sirkube no yiga kitaben do sunnan kamma dinanga dungeti yannan kumpi kumpinu di kenya ni barke kenunga barki be gando kaba naga kennan na liya allah gara ke kebe kando kaba naga nan ta na allah batuna nga khalisan ila kenyani barki kebe ganda naga barki be gannan karam mugunaga kenya garan karam undi kube ni alkitabu wa sunna dalen kamma nan kande farin faren kandenga agaran karam undi kumpe benuya idalla kullen kamma annan kande tukunga kwani barki ngandan karam naga. ken palle barke be ga tokkini kenga anna duwi dangani anna duwa karamogo kidangani a karanteni ba a biranteni ba duwa dangani tiken khayri bi a garan karangundai sarna ke ga ken mogo an gana ke kaba kaya na tawafu mun gabondi kendo kyani kendi me non tanyi mene ona digambana ona ke dafu teketa e kinni maniya so ni kenga ti nin putte duwa ngen no iga kinga lido alla naga iti ken putte be anga murnu ken putte tonu siman hara hutte da ngani yere iti putte ngantana na yike dingirai iwa hara jirin tampi muso boyni ankin da warnanti hutte keni halale nyai antin ndugu na warindo alla na andu angin nokon iwa hara wala nanti ka hutte muso ke kundu ika tampi ikampi muso ke a akani halale nyara walido alla mani manana kuyi min astani gan kawana nyino idan kuni hinwai mana suntiya ogiro no diga mun nogondi onduru koto ona ku bogo diga mun nogondi ayam pasu ona khalas tauhid kiraga na khalas indi alla dangane subhanahu wa ta'ala ولذلك قاعدة يقول التوانو نقول إتي موجب البركة وواهبها هو الله جل وعلا ولا تنال إلا بالمحبة والرضا إتون دلقناو ننتي بركين كتان دانا أراكين دانا كني الله سبحانه وتعالى أكنت كتني أبدا إلا بالمحبة أكتني الله سبحانه وتعالى قنويني الله سبحانه وتعالى كمن قنو إيه أنت بركين كتان دانا الله سبحانه وتعالى كما خنو أنت خير كتنا الله سبحانه وتعالى كما بيندنني أنت خير كتنا دونا كده لا غرا هرا سرنا ورنا تكيد يا مغا خيرين يعني شو نقولنكي إن بركة سخكو كم كي بركة بوغا كنورون دكي إذا سري بواري أجرك هو يقول مورنا كتاب allan ni wa di, ba allan ni ta nogondi anan kadi ba karda sarno barken kita karda ikram mo barken kita wala tan ngal diga mikro nyana tungunga kadang kana ko nanti barke kina allan batte nyano gondi de siri ganai agan kawni sarno barken kita kenni kebe gadi sarno lagani surogo dinanya nyakamma ka Allah ko ke mbi kenta sarna barke kitana de shiribe gana gan qawni qaram go barken kita kenni kebe gari qaram go diga muntirin ka dalle nya kam gara wuti dalle nga kana wutu kundu nan daga ma breke kebe garan qaram go kebe dan kana hun nanti kenni agan ta kitabun da sunnan ma nan ti kengan nan dan kana di barke di ken halake nyai قرم قرمغمينيني ثم توانو تنهام سرقبي سرقبين كاكو ننتي بركي قانتنا كتانا كم مغي توانو انت الله سبحانه وتعالى ورجخن كتن دي أرى الله سبحانه وتعالى خير كتن دي تنهون تنغا تلازم تنغا الله سبحانه وتعالى أما سرطة نين كما أما تغيكم تغيكم كما إلا الله ورجخنا kahiru kiru fo hondan binne keroŋo ken nogondi a kama khairin jidi kama de ama di hinundi de inta bana ni howayi aga ni ho kite honno nogondi ha kite hon suuhe agani ho barkintenga sering ho ta no nogondi idan barki ne timmane kenni allan kanne ña yala allagano jiidite allan kanne nga hadamaren min na kanu allah gara ho dabari barke ñini ken ya aga tammundo hilloni halase aya gani son ha jaten jaten kaburanga ayagani sondumuga yilallagano o jati ke kaburallagana halasindi ay miɗangani subhanahu wa taala a dar darsuke kundu cheikhinga ara diga ngabe ñakonunga o haga digamu wasa'it linki adwa go magalen gi sonin kara nonu ɓen yogunu nogondi allah ganaki darsuɗigo duangen duwange gondi aro le aro tuge. insha allahu taala wa allah ñagana ilalla gana digamu ko newdorangani ilalla gana lagana ko jiidi ilalla gana darstana koyoyi wa sal allahuma ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain aro raga no kanundi hurekey kebe anta gille kadi abadan aɗo sagondi allah subhanahu wa taala a kembe a birengani bire timmantinga naxa segantaruna noxondi fatiyegantaruna noxondi subhanahu wa taala a ñimme gana simme ke anga tun nanti fil haqiqa tongun kamma nanti sheitani ñagamindenga ke hinoxonde aran kanundi hoya ama kanne baga aran di hoy kinda kannen bo xoore ñatirindi bal nan kanu allah subhanahu wa ta'ala kan ni ke yimme ga ni nya amo baga no ndi hoyi o ogama kawan kanu kebe aro ndi hoyi o ogama kawanancago keɓey itawa gilli o min talbisi iblisa kadi ana ke babu gondi ke no gondi sitani ga mindere aro gondi honu yana filan hinya gunto nyai digaminta hwani ben ho gad ho sugadi burenya gana manya kan anya Ita itaron ya gundi kumpinu ya kanganyi ni arosa agondi honi kunyan ya gunta ken kai ila al'an ona to misal bana ken gondi ona rika tahuri nga kadi usunin kara qatibatan sharqan wa gharban januban wa shamalan osoninka ntaken cunogondi soninko nga noko fi duna ke tonkonku kadi suya ma hadamari me jate nga nok sarage munya soninko mbani igana tilenki sere yo garaga aga daga saguro hurenga ida yugura lenki akaman kemprandangi maga tellinankiña ya daga saguro hurunyai sirin ta sirinta tok toxini ñeke kamma soninkinanga ba ma soninkitanang hoho gi fitaran kamma agi hadamari maxun kamma xoni illa an anga balla kamanga anna ñaxadi aswan ballanga aswan ña bal yogonu na ina kenganñana yimma yogon na sehetay yogon na hammi yimme kattay nanti harogan nankarini yimme ki kaman xonaki kariya siri ga daga nan turi siringa daga haklenga bonno nan ki kiyeke darajai manga tele sagudo hurunya ho hon tanki na worna lago nan kari katu nin ko tarki on taka me sogi nan te onan ka monan katu monan jargi digamin te onado kari kari ndi nyai on tame sogi te ikhwati fillah nan sagudo hurenga koni junubu burenyani junubu mexentiani on tame sogi nonga qorini metri limin nayi mani xanno ñagondi ken pinoxondi ago mo ñagondi hilla kappendi ma anna hilla kappe ñamburontay anda wat talbis ke ñaxaminde keɓe ga ñayere aro ñagondi ke wo fina non xoona ñaxadiya xa gillangana ñago kedi tabane ma tanu karadi ma tanu tammi mani sigangama ñago hilla kappe noxondi milio ta wujineta boyni hadamaren men ngana kara key kamma an allah subhanau wa taala korosinne ñadi angaling alla dangana nayan pamaka agaling alla dangani ka anayan gankata bi qadri ma fihi min adh-dhunub anayan gankata ti haqqin ya kebe gano gondi a haqqin li ti junubenga ken palle allah subhanahu wa taala ti tawhidi kebe ga maganarundi aljanna nogondi kagana kara hilla kappen kamma allah subhanahu wa taala tintayan maka abadan akanta bakka jahannaba yimminda ken dumin nun yayi abadan an anta bakka ihinneye hari honni anta hindiyo ta kamma kitun kona ñegu kadiri ku hinu hillidi kendi on kona ñegu hilla kappe kadi kahani shetani roraga kubiyol yimɓe ana haɗa mari me yimɓe jaati allah ke kamma boen haɗa mari me yimɓe allah ga rottaga taga kanne keɓe kam on ñakke ke innambeya hagare no ñano talla ñagunde ama ho ñano boen haɗa mari me yimɓe ñakke ke hiidiya haragaran mungundi nan laga nan cagondi hoyi anga kawanan kanu keɓe an maken daban kenda koy twanugati fi misli hatha albab A gelli twaxun po kalamuntenga na hadamaden laga ni hakkili laga na yankandi ku innan bukan mai natu bal an gano sonin kara hailenki ona misali ne tana ka dukari seren gana fatilenki oranyi aga fatini dolon kaba nyana kitendi mahari sira nyana kitendi ugama kori ona kaman suturi kidigami kenna maga sankiya uswange minanti manya. ona kawa kei siri har honne gahi ona hinna kaman hatunna kara tayib sirin ana fatilin ko daga nya kulin su hakan yanti sahayenga akan nin do sahayenyan akorun do sahayenyan bala hata ke no gonda anna iriga no ko sahayegan tan ugana rantir mahimanya kam wo gane uga kawana nanti boy naga fatini sigareti ñana kiteni yogo nati simmi wora ki ñaña jibandi ma kiteni dolo mini tongu lagar buru ko lagar lagar ka na kawa keya ona hinnayi rumo na allah allah na gillu kaba sigareti kungu wari ka subhanallahi alazim suftal bis iblis ogana ngara ye sahaye kama nga bagaro ila akhirih oni bagandi nonti hittana de bada ta har nay ona li bagandi qarwa ga alla ga mo kina qima kina qimakantan munga kadi nanti karraga ken qahaba yokunya Qahaba baga simñani ko na to kun ga ken pilla kappiro ken wo kun maganonga rubbama na ken ka halle kadi subhanallah anay qadulu dolo keɓe o gara ko dolo keɓe ma keta sigareti kani ma hobeni ba kuni junubu nu ñayi nta kaman mbakka allah subhanahu wa taala neman nogondi ilal an aru ko junubu nu mbiyenu soga kawana kuɓenu yadi ana kaman neke korosinde ñanaganin allah danayan pamaha kara ku sahayuɓenuga kara fi hatarin adim bal aganayi nanti a haqqe sahaye ke nogondi hilla kappi hoore ñagani digaminte a kamandi min nanta tele jahannaba yimɓe ñani gilli agana hilla kapi tugu ñag tuwanon pay digamuni ke a kam wa maa dhalik tuwanun cugemadi nanti hilla kapi kore ke do hilla kapi tugu nonti hilla kappi ne ke nanta yam buronta junubu hooru kuɓenuga a kawaniya idan ihwati fila suf talbis iblis alayna na wogamatu har saa ukan kawonal laatu kuuɓeenuya oma laatiya ona laatu hoonu haragana ugan latiya laatiyade tungu. Un kawonal laati manya. ko latiya laatiya haqqe ɗi anayi on kawonal laatu sage ya haqqe ɗa kan pumu kenga walidalika tuwanu rahimahumullahu taala iwa konno aqidan kitabu nokananti qaida yogo wa tuwanu iti ken qaidani maniya kenyananti allah subhanahu wa ta'ala agar hube tigati haqqe kebe on qawana tigati ken pakani tige hon qai agar hube qa bununditi haqqe kebe on qawana kenyarga na begu begu na bununditi haqqe agar bununditi kebe iti ma hamadahu allah wa rasuluhu فهو المحمود بقدر ما فيه وما ذمه الله ورسوله فهو المذموم بقدر ما فيه الله غير كيبي تيغا أغر كيبي ورغاني هون كيبي تيغان تنغني تي حقن أغا تيغي تيكيبي أغر كيبي قابنون دي نا بيغو بيغو na ngar ñugundi na ñagundi ani ho ñaguntenga ken mogo mbane kaniti haqña kebiga nogondi walidhalika wafdu bani tamim igadi katta allah faringa sallallahu alaihi wasallama yugonti ya muhammad allah fare adigamu ke sallallahu alaihi wasallama ati atini ati hokkininganku fa inna hamdi zainun ati na togon ke tigande arampare ñande wa dhammi shaynun ati gambe bexu begunde nde ata ngar ñinge nyani buru allah fare sallallahu alaihi wasallam jaabi nentiri ngagara kebe konanda allah farantani dhaka allah ati kinni allah ani kamani kebe agara hube tiga aga tigene ti haqqi ngagara tigati kebey allah ni nga kebi agana hunkaraga na begobego ayani ho ti ndu nigati haqqenga agara begobego ti kebe ara koy keya nanti aken qallehe keya agara ti kebe a qallehe ti keya hura gana na gana dangi allah gara tigati haqqe kebe arante gana na begobego ti haqqenga nan kota allah gara begobego ti kebe فلذلك yahsun huna ono du korosi maremu kanda sabu kitabu ngumengari agara ku korosi ka anna ga tinan kamandangani ija kubenu konde ga junub iga islama kummonondin iyo hanni mani kenni hilla kappenya annan dankala kunanti junubu suntano aga hilla kappen kamma ke golle nogondi hilla kappenya na ke golle su mada habai haran kenyana kawa golle tanai an ganyaku hilla kappe ke anna dankala kunanti hilla kappe kana kamma توانونتي كتاب قومي كان بين قل كتكي هذا الذي أراده ولذلك حتى مقدمة مارو كتابك inakatu an paklendo hilla kappe ke yetudu men annatu nanti mubasharatan iga islama kun ken bonondinde tan mani ka hinani ke keni hilla kappe nye maka kawa hotanayi nandangi hilla kappe ga islama kun bonondine nogon bal dan kala kun nanti ho hon dambinne duna ke aga ngarñango ngarñangona hilla kappe muriya hunta nunga aga mburunta hilla kappe ke aga heti higa be mene hilla kappe ke dammanne ke sunimaniya ayani kebe allah subhanahu wa taala aga kerkere A aga kerkere ti kebe kebe gana haqqinga subhanahu wa taala gan qawana nya bani dangani na kenya tanan dangani kani hilla kappenga ulama ul aqil lahum tahrifat kathira anani ni aqilan nanti hilakape, kape ila mana ga binyare asu sage ni katamaniya boina hilla kape batien noni ga binani agana dangin duangin diketa ana hilla kape kira gana yetu duangin ga kasendi ana ragana jongi la ga kasengam kaanna ñiltammuru do hillo kesuni maniya hille kapini man allah subhanahu wa taala haqqi aga kebe ya. na kenya kinga heke ni hille kapini har na ya har gana allah sallallahu alaihi alih har kinga har ya malaika daru kwa jibril di menu har na nya allah ko musiruñay ho kappeñay hoho kagani batte ñaruno ke nogonda maga ne gai abadan ada hinen ko soni gara duna gana liye goy hada marin min gana toy kabilan cuna gi mai nasi ya kaman yin mini kardin ka tamudi kari an gana ke nuna tan e, an jahana ikhwan sahanna allah maka ma ala ilmi nan tiga ke modi be konno de ho hon ta maka gamanya hilla kape ina kamar lage na wutu ki alhala kan mai nadin yi ina mugunanta allah subhanahu wa ta'ala na ne ana daga nonga yana na sahakita kita yana ta sahakita na ana fatiki alhala kan ma an gana simiru kudi menuya anan patin karin nan abreno hinni kan kamma ka to sonin karai natudandi kuni hinwayi iɗi menuga be ngani anogi dabarni ana kusa hilla kappuñonti tidu diga an kanne kem nanti modi nga an gana kenugata sa ke diga an kanne imene hilla allah magada daiman on kona dambe kata allah ki ga gabe ñano digan no gonda na digan kannu ni ga tawhidi rahimahumullah itinna ga ku golluttuindeɗo gara keke mum kafiratnu ɓenu ko gaɗi ko iti fontina allah subhanau wa taala min hikmatihi jaala likulli amalin jazaan min nafsihi iti boyni hadamaren min allah subhanahu wa taala awa gillatelen wontagunga ara dare ara hohon dambinde muso ñayi ma Har marin me ñana kanu allah ga wurni islama xunnan maxa bono a man ya. a musonni allah subhanau wa taala na kisiya kani allah gati waman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu amati waman yatawakkal ala fa falahu kada wa kada la ati be gana tuge ke allah bani kamma subhanahu wa taala tugen po sahantinga allah tiran maga لأنه جعل لكل عمل جزاء من نفسه قل سقادي أم سنة قل كي ما نهون بريكي بكمين أنا خلاص دي الله دنغني أغري قل لنجي من دي الله دنغني aga wuri bakka kube kuɓenuga silama humbunondi dina galatu bakkiya allah subhanahu wa taala na tangana na kisi na ke ana musonga ila allah ganawo ñawanagona subhanahu wa taala mare mu kani muqaddima nga hillandingo gara kebe kita darso kedangani lenki allah gana kita insha allahu taala koyriye allah gana koye jamudo heyri mogaro matnu ñimme nogondi hakkuni muqaddima nu ñayi o gara kanu bilagarono kitabe ndi woni bangandi soro nakati hamuno ila allah gana barkero digamu ku nogondi hutundi ɓenu gana kite kunige lottolloxaxo ñaadi aɗo hadamaren maxu naxa se ñani kenga oga gem hoɓe sahabay kenigelle allah subhanahu wa taala kaxum po timmantina ho kallagutenna ken allah rangani subhanahu wa taala ila na nahabugu digamu muku nogondi ila lagano tanga ila lagano kisi no kawo aljanna di sal ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain